malam assalamu alaikum da Allah malam ya hukuncin iddar mace mai goyo da bata yin al'ada sai ta gama shayar da ɗan in ta yayi shi za ta fara yin al'ada sai ta jira sai ta gama shayar da ɗan in ta yayi shi in tana so ta fara al'ada ta yayi shi da wuri amma ba a cewa za ta zo ta yi idda haka kawai tunda tana yin jinin amma in tana shayarwa ne ba ta jini to lallai sai ta sai ta jira ta yi jini uku Allah shi ganar da mu wani Allah ya ce Allah shiga fata malam ya ce shi ya kasance yana cikin mutanen da suke amfani da gabansu wajen biyan bukacinsu Allah shirye ka Allah ya yi maka wannan masifa ya ce ya ɗau lokaci mai tsawo kusan shekaru uku bai daina ba ya ce yana bukata ya masa addu'a Allah shirya da shi ya ce kuma malam ban wuce shekara goma sha bakwai ba da allon nan ka shiga bala'i kuwa bai wuce shekara sha bakwai ba amma kaga abin da yake yi to Allah ya yi maka wani abin tausayi ne wannan musiba da take faruwa wato yawanci ana samun matsala ta rashin tarbiyya mai kyau tun daga tashin yaro a nuna masa haɗarin sabawa Allah kuma ba ma koya wa yaranmu su san girman Allah don in sun san girmansa ne ba za su saba masa ba to an tashi ne malam ana cin tuwon masara a cikin kafa a tashi kurin a girma a shiga makarantar boko amma wani training na musamman da za mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu su san wannan abin su san addini kamar yadda ake sanar da su karatun bokon nan da mun samu saukin al'amura da yawa to yawancin yaran suna tashi wallahi ta ƙalidanci kawai su je suna jin ana cewa Allah Allah Allah Allah kawai suke ambatan Allah amma ba wai sun san shi ba wallahi kuma wallahi za a iya koya musu Allah za a iya sanar da su waye Allah kuma su gane sosai ɗazun nan wata yarinya ƙarama a makaranta ‘yar ƙarama fa yarinya nan ina jin an yarinya ta wuce shekara bakwai kuwa ba ta wuce ba kawai ta zo ta kawai ta kama rigata kawai ta kama mun turanci turanci sosai na ce ina za ki ta ce ina neman wani ne me zai ce zan karɓi ta mutu ne a wajensa a firamare take aji ne. Sheikh Ali Yunus yana kusa da ni sai na ce masa malam bismillah na nuna masa yarinya na ce ka duba yarinya da take turanci a bakinta amma larabci fa bata iya ba bata iya ba me yasa ta iya turancin shi aka tashe ta da shi shi ake so ta iya kuma ta iya shi ake so ta koya Shekara ta duka bai wuce wallahi da bakwai ba malam yanzu wannan in ta shekara ashirin tana boko ya ka gani ta fahimun da hausa ma ba ta yi ba turanci ta buga kawai amma ba ta iya larabci ba me yasa abin da muka gina su kenan su to yayi kyau an iya turanci Allah sa albarka mun samu wayewa mun ci gaba amma alaysa aibun alaina ba aibu ne gare mu ba ko maganar Allah mu ba ma ji ba kuma aibu ne a gare mu ba maganar Annabi Muhammadu ba ma ji manzo Allah ya ta bayani ba ma ji shekarar ka talatin akar makalla kana zuwa kana zama a masallacin juma'a ana hudu juma'a shekara talatin baka san me liman yake faɗa ba kuma baka taɓa damuwa ba duk abin da tanadin da liman zai zo ya zo ya tarafkawa yana zubawa kana gyangyaɗi saboda baka ji ko baka damu ba baka taɓa tokan cewa wani challenge ne a gare ka ba amma da ka je makaranta ka ɗebi kari oba guda ɗaya ka daɗa samun wata kari oba a another semester kada kaza lokacin za ka dage ko to akwai manya-manyan kari obobi a kabarin ka wallahi mu yi wa kanmu kiyamun laili mu taimaki kanmu ɗazu nake gaya wani na ce masa yana ban labarin wani babban malami bawan Allah dan uwa muna tare da shi aka ce bai da lafiya yanzu an kai shi Indiya, za a yi masa aiki menene sai nan an ce ta yi melting what is melting ka san melt abu ya narke ya yi abu nan wannan hanta ko wannan sefa ta yi melting babu ita rabinta nan gurin zuciyar ta kamu da wani ciwo tunan, na ce to kaga halaka da ke sai Allah ya dora maka wani ciwon da kai kanka ka sani kawai abin ya saura maka kai maleji ne kawai da yawa Allah shi ke kashewa shi ke rayawa wallahi Allah zai dora maka ciwon kaga zuciyar mutum malam da inji take aiki akwai wanda zuciyar ba ta aiki sai an sa masa inji a cikin inji nan din za a fasa cikin zuciyar a sa mai jihaz a sa wani inji shine zai taimaka zuciyar ta rinka yin pumping dan ranar da injin nan ya lalace zuciya ƙare dole sai ya ta zirga zirga yana zuwa duk bayan wata shida ana duba lafiyar injin nan kaga mutum ya gama da tashin hankali duniya ba ta da daɗi ko ba a ɗora maka ciwon ba a ɗora maka wata mummunar rayuwa malam ka yi ta kamar ba rayuwa kake kasa sanin me mai daɗi a cikinta so ba abu mai daɗi a duniya irin ka bi Allah ka tashi kai sallah kai karatun Qur'ani kai salatin annabi kullun yu aridi kawai magana sai nan gaba zan yi kaza wala ba ta taso ba yanzu nan kake da shi baka da gobe baka da jibi shi yasa da ina zuwa wallahi da naga fuskokin ku malam sai ina son ku shi yasa nace muku wato inni uhibbukum fillah kawai zuciyata ne ta dame yanzu wadannan bayan Allah duk mun zo ne mu duk kawai mu ji me Allah ya ce shi yasa na kasa hakura nace ina kaunar ku saboda Allah kun ajiye ayyukan ku kun ajiye duk abin da ku bukata ku a gaya muku me Allah yake so ku yi na sha faɗa Allah mai mai ni ba da wata rayuwa mai daɗi sama da wannan ka zo makaranta a yi karatu da kai a wasa da dariya ya raha wannan subhanallah billahi azimu ba abin da ya kai shi kuma ka tafi da imani ka gyara abin da kai na kuskure ka ji abin da wani ya yi ba daidai ba ka gyara ka hada da wanda yake dinkin ba zai yi ba Allah ya tabbatar da mu akan hanyar kwarai wannan ce Allah ƙara malam lafiya mana da ƙarshe ke addu'a su ku yi masa addu'a wannan yaron Allah ya yi masa Ɗan uwana ina gani ya kamata ka samu lokaci ka zo in yi maka wa'azin nan da gaske ba na wannan na bayan minti goma sha biyar ba ka nemi lambar waya ta ka kira ni ka zo ka same ni in baka shawarwari don gaskiya kawo hanya ta tabewa hanya ta tabewa kaga Allah ya taimaka kana zuwa makaranta to yana son ka yanzu dai ka ji mun ce ai maka addu'a Allah shirya da kai to ka zo a baka shawarwari kai rayuwa mai kyau yanda kowa dan uwanka yake rayuwa bai yi wannan sabon Allah ba kuma in ka ci gaba da aikata wannan abun zai iya yiwa ma ka rayuwarka ba ka taɓa iya haihuwa ba saboda daga cikin illar da yake samu mai simna, mai amfani da hannunsa na kihu yadihi kenan mai auren hannunsa to Allah yakan haramta masa haihuwa jihaz din wato ƙarfin haihuwar gaban nasa Allah zai kashe ƙarfin gaban ko ya yi aure ba zai iya samun ƙarfin ya samu damar ya haihu ba kana gani sai dai kaga wasu suna da yaya ga zunubin da ka tara kuma ka mutu baka bar wanda zai maka addu'a ba wanda ma kana da laifukan da yawa ka mutu ka bar wanda zai ce baba Allah ya ji kanka Allah wannan ce malam Allah ƙara malam lafiya da imani da tsawon rayuwa rayuwa mai albarka amin da Allah malam ya halatta mutum ya yi azkar a yayin da yake cikin janaba kuma wajen karanta ƙulhuwar lahu da falaki da nasi sai an yi bismillah a duk karatun yayin azkar ya halatta ko mutum yana cikin janaba ya yi azkar ba cewa aka idan kana cikin janaba ba za ka ambaci Allah ba ya musibar ta yi yawa ga janaba ga rashin ambatan Allah wasu abubuwa ne aka ce karka taɓa amma faɗa da bakinka za ka iya yi na Aisha take cewa kana rasulullah sallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi annabi yana ambaton Allah a dukkan yanayin da yake ciki sannan kuma qul huwallahu falaq da nasi ba su kadi ba duk wata sura ta alqur'ani in dai za ka fara karanta ta sai an fara ta da bismillah sai an fara ta da bismillah to menene a cikin ka ce bismillah rahman rahim qul wallahu ahad babu matsala dan Allah malam menene asalin ha? dan abin yana damuna ni ba na son yi amma ana ce min wai addini ne yasa a yi ina ta jin bayani a kafafen yada labarai kan halaccin hakan a bakin malamai to na kasa ganewa yaya daidai ɗin yake don Allah malam meye gaskiyar hakan na gode Allah ya taimaki malam Allah ya ba shi lafiya amin takutan hada na so wato wato su wanda suke takutan hada ka tambayi sun gaya maka asalinta ni kaga ba na yi yawwa ba ruwa na da takuta amma tun da ka tambaye ni zan gaya maka takuta ha maguzanci ne takuta ha in masu yinta sun ɗauka addini ne bid'a ce takutaha sunanta aikin banza ba ta da amfani asali an ce wai ana dai faɗa masananta su suke faɗa wai shi usman dan fodiyo ne aka tambaye shi hukuncin yin haka ɗin shine sai ce a wannan takuta ma'ana wannan tunda sakwatanci ne ko ma'ana wannan wannan mu bai shafe mu ba addini bane ta ku ta shine su kuma suke mai da ita ta ku ta ha saboda su su badda kama to Allah ya gano ku wato ina so ku gane wani abu guda akwai bikin maulidi da ake ko maulidi wannan kullum shekara muna ta bayani kuma ba za mu daina yin bayani ba sai dai in sun daina yi in mun tabbatar mun ga an daina yi saboda kar a batar da na baya maulidi mun sha bayani ba addini ba ne son zuciya ne da bid'a da ra'ayi malaman bid'a da suka rayu a kanta suke cin abinci a kanta suke ta yi kuma suna jin kunyar su ce wa mutanensu ba addini ba ne a ce to kun dace da su wane kenan su ma sun ce ba addini ba ne shi wasu malaman za ka ga su a karan kansu ba sa yi kuma an gayyace su ma wani lokacin su je in akwai maiko in kaga an gayyace su sun taru a wurin maulidi in kaga an tara malamai to wannan maulidin akwai maiko akwai girki akwai take away akwai envelope da za a bayar bayan an gama wallahi tallahi haka abin yake amma duk wani miskini talaka mai san Allah mai san annabin da zai zo gaice su in ba komai ba za su je ba sai dai a bar yara su ta hawa farar kujera suna motsa yan kafofi haka alhamdulillah duk shekara abun mutuwa yake yana raguwa saboda an fara ganewa za ka gani ko jiyan nan na zo wuce ta wani guri mun taso a karatu an cika layin har za mu shiga layin ma da mota sai muka ce a ah, kai ana maulidi ba za mu iya wucewa ba sai na gaba kowa sai na ga danja wata mota sai na ce direban mu dan ƙara gaba ina ganin abin nan wallahi malam muka zo muka ratsa tsakiyar gurin muka wuce sai ga su a gefe ga kujeru nan iya ganin ka amma ina jin a lissafi na duka mutanen da suke zaune a gurin ba su ce mutum bakwai ba ga malamin nan malam ya zauna ya riƙe